gonar da muke mu bukatun mu muna tara su in Allah ka mu sai mu da kaman su wane ne suke sai wannan duwatsu na? Da 'yan shara ta da 'yan kurkuraye. Masu gini. ta kamar mun ga wannan sana'a maza ne suke yin tagaki da su diga da su helo. Kamar ke mace ya ne kike tono wannan duwatsu? Kawai rami ne zaki. In ka tono muna tsine ta kana da yaro he ka rika zubo mishi iya kawowa in ko baka da shi yaron he dai kai ka ɗauko a kanka ka zo ka ka ka sauye kuma ka koma shi da a jikka da hamsin hamsin ne amma yanzu ya koma a jikka jikka har wasu ba ma ishirin suke sayan shi kuma kina kishi nawa a wani kina da yaran da suke zawa su kama miki wajen wannan aikin kishi ɗaya ni da rai ina da yara guda biyu dan namiji da yar mace da ba ayin lakwal he su zo mu yi tsakuwa ita tsakuwa dole ne he mun yi ta Kamar wani lokaci ne kuka yi samun ciniki? Gaskiya ciniki zawwa zawwa ne. Wani biyi ka samu da wuri Allah in ya kashi ka yi jika biyu jika uku. amma kuma radda bai zo ba hek yanzu dai wannan ni na tara kurkura uku wani tanan ko ta biye ban da ba na kai sati ma ban sai da ba to kamar ah, binta kina jima kina wannan sana'a ta wannan tono duwatsu ni dai noma na biyar ina yin shi kuma akwai yan uwanki mata da suke ita wannan sana'a ta gina kun kai mace nawa A akwai mata tunda yanzu dai akalla nan mace biyar muke yi. Shekara ta talatin da harme kuma da 'ya'ya da babansu nan ku. To wannan sana'a sai kin yi ta nake ke ci da iyalinki ko ko ku. Gaskiya muna yin ta amma ni ba ni ke ci da ba radda ya samu ya bani radda bai samu ba kenan ni da ina da abin saida in na saida kenan hi in saya mu ci mu da su. Bayan abinci da zaki sai da wannan sana'a taki akwai wani abin a zo a gani alal misali wata kadara da kika aji ko ni abu da kika tanada na ita wannan sana'a tsawon shekara biyar da kika kina. Wallahi ni dai kawai in ba in ci in sha ba in yi tuha in ma yara babu abin inda na aji tsakani ga Allah ban na kwaimi na ban aji kwaimi ko bukatun mu in muka yi muka ci muka sha ne kyauta ni sabga ko shi.